Jama'a Assalamu alaikum yau da gobe shirin matasa kuke saurare da yammacin nan na Laraba goma sha hudu ga watan Satumba daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da goma sha shida. Har wa yau kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Hausa.com a intanet da kuma ta Facebook a shahin VOA Hausa a nyamai babban birnin kasar jamhuriyar Nijar kuma ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM da kuma ta gidajen rediyon amfani. da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni masu gabatar muku da shirin Usman Ahmad Kabara tare da Halima Jimrau. Yau da gobe shirin matasa na ci gaba da muhawara a kan sabon salon mamayar filayen noma a kasashen Afirka kamar yadda wasu larabawan Saudiya ke son yi a yankin Difa na kasar jamhuriyar Nijar. Da farko an ce kadada dubu hamsin zuwa dubu dari da ashirin. kuma daga baya-bayan nan sai muka ji an ce ma wai wurin noman da larabawan ke so a yankin difa ba ma shi da adadi da gaske ne ba iyaka shi da kanshi shugaban mai jihar nan mm. na kiraye shi sai ce mu eh to yanzu dai an ce a dan dakata shi gwamnati ya ce musu su dan dakata saboda ba a san ba filayen menene limit kinsu iyaka iyaka mm. a sa ba a sa iyakoki ba To shi ma dan iya yau a labarin shi kara jaddada mu hukumomi mahimmancin karfafa ma 'yan ƙasa gwiwar kama aikin noma yayi Har wa yau kuma muna tare da amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook da kuma Twitter. Ku biyo yau da gobe shirin matasa ku ji ci gaban wannan batu na hilayen noman jihar Difa. To a shafin namu na Facebook da Twitter mun yi muku tambaya cewa idan aka duba yadda demokuraɗiyya ke tafiya a ƙasashen Afirka sai ka ga kamar kullum talaka ƙara talaucewa yake yi mai kuɗi kuma na ƙara kuɗin cewa ko menene ya sa haka ga amsoshinku. Saratu Sani mai kwanoni Rijau ta ce salam yau da gobe ko shakka babu wannan batu haka yake saboda masu kuɗi da masu hannu da shuni sun bi sun tattara madafin iko kun ga kenan talaka bai da wannan karfin sannan kuma suna da jari mai karfi wanda za su ci gaba da bunƙasa dukiyarsu a haka ne za ku ga mai kuɗi kullum yana ci gaba amma talaka kam yana ƙara koma baya Afirka. Edis Bwala ta ce yau da gobe haka ne masu kuɗi ba sa son taimako ko kaɗan. Shi kuma Ahmad Yamdugo ya ce talauci da arziki na Allah ne yakan azurta wanda ya so ya kuma talauta wanda ya so dukkan su bin jarabawa ce Allah ya sa mu ci jarabawan. Sai kuma Bilki a ci daɗi kedi ta ce zalunci ya sa haka. Musbahu ɗan uwa ɗan uwa ya ce wallahi son zuciya ne. Abubakar Sadiq ya ce yau da gobe ai dalilin da yasa ake ganin haka bai wuce abu uku ba na farko gwamnatoci ba sa iya yin abubuwan da za su bunƙasa rayuwar talaka na biyu masu kuɗi ko masu arziki ba sa fitar da zakka yadda ya dace domin kuwa hikimar fitar da zakka shine domin a tsarkake dukiya sannan kuma a samar wa talaka sauƙin talauci da yake fama da shi don ya yi walwala kamar kowa na uku kuwa shine sau da dama daga cikin talakawa sun fi son zama ci ma zaune su yi ta rabawa a tsakanin masu kuɗi suna maula maimakon maimakon su tashi su nema a wajen Allah. Yadda ya ba wa masu kuɗin nan arziki ko dukiya su ma ba zai hana su ba, domin kuwa su ma bayan Allah ne. Allah ya raba mu da talauci duniya da lahira. Amin. Mm, Sai Salifu Asmani Bisalla ya ce to ni ina ganin da masu mulki da masu kuɗi dukkan su haɗe. Sai sanata na lauri ya ce dama shi talaka kullum a baya yake waje guda ne kawai yake gaba-gaba shine wajen hasada da baƙin ciki musamman ga masu arziki ko masu mulki. tunanin shi kullum ya za a yi ka rasa ku zama ɗaya hakan shi ya kai mu ga wannan hali a nan najeriya ita kuma maryam abubakar ta ce allah ya mana maganin shi hadi journalist zauro ya ce talakawa dole ne su talauce saboda ba su da inkom na shiga sana'a mai matsi-matsi ballantana su yi kaurin wuya kullum sai dogon wuya kamar zaren kaset sai sebastian kinsa ya ce rashin gaskiya zayyanu naye ya ce salam yau da gobe gaskiya haka ne saboda mutanen da muke zaɓa ne ba masu tsoron Allah ba kansu kawai suka sani ba talaka ba duba da yadda talakan Afirka ke fama da kuncin rayuwa musamman ƙasa ta Najeriya sakamakon rashin abinci yana saka wasu halin ɗauke-ɗauke Allah ka kawo mana ƙarshen wannan hali da muke ciki amin sai kuma Aliyu A haske ya ce wannan maganar haka ne gaskiya mafi yawan masu kuɗi ko manya 'yan kasuwa in za su yi wani abu da talaka zai karu to gaskiya ba za su yi ba suna gani in suka yi matalaka zai iya zuwa ya fi su kuma shi dai suna gani kamar ba su karuwa da shi ne gwara su yi wa 'yan uwansu masu kuɗi yadda abin zai tsaya a su kawai ni dai haka nike gani sai zakariya ramalan ya ce asalam voa abin da ya sa haka shine su talakawa dama ba su da wani kuɗi mai yawa su kuma masu kuɗi suna da kuɗi mai yawa mafita ne su masu kuɗi su ji tsoron Allah da ya halicce su ya ba su kuɗi su rika tausayawa da tausayawa talaka domin akwai ranar sakamako sai Michael Garba ya ce son kai shugabanninmu sun zama ramin kura duk tsarin da za su yi sai sun fiffita kawunan su shi yasa talaka ba zai taɓa yin arziki a wannan yanayi ba duk talakan da ya arziki to yi bincike wani na kusa da shi ya shiga gwamnati sai Jamilu Abubakar bakin kogi Zaria ya ce yau da gobe hakika wannan maganar ku dutse domin da Dimokuraɗiyya a afirka suna gina ta ne akan jari hujja kuma ba tare da batun gina ƙasa da talakan da ke cikin ƙasar ba sun zama ramin kura daga ita sai 'ya'yanta. Sai Fatahu Sa'idu Kangiwa ya ce salam babbar matsalar ita ce hukuma ta zama baiwar masu kuɗi talaka ya zama bawan hukuma. Masaud Ibrahim ya ce yau da gobe tun rangini tun ranzani turawan mulkin mallaka haka suka mulki nahiyar Afirka da suka tashi mika mulkin haka suka tsara mulkin ya kasance shi yasa har yanzu abin ke kwan gaba kwan baya sai abin da hali yayi nan gaba. Sai Lawan Idris ya ce salam yau da gobe babban dalilin da yasa haka shi shine danniya da murdiya da wasu shugabannin Afirka ke yi shine ya jawo wannan. Ita kanta demokradiyya tana da sharri. Sakon karshe daga Mara Bukar Tamsuwa Nijar ya ce yau da gobe abin da ke sa talaka ke kara talaucewa shine lokacin zaɓe ba sa tantance wanda za su zaɓa sai wanda ke ba su guntun sabulu da wata atamfa mai hoton ɗan siyasa kawai mota ta tashi ta bar su da hayaki. Yanzu kuma ga zauren matasa ga kuma jagoran muhawarar Yusuf Abdullahi tare da Mairu Malam Ligari shugaban majalisar yankin Difa da Musa Cangari ɗan jarida kuma ɗan gwagwarmayar kare hakokin jama'a da kuma Nasiru Saidu shugaban ƙungiyar muryar talaka kasar Nijar. Yusuf Abdullahi Jamuje. To da yake kowane bangare yana ikirarin cewa saboda talaka ne yake wannan fafutukar. Washin ayar tambaya ana ita ce cewa talakawan an jira'ayinsu kan wannan batun bari mu fara da shugaban majalisar yankin difa mahiru malam ligari majalisa ce muke da majalisar nan ta kumshi 'yan majalisa 28 na duka jihar difa na duka kwamitin difa na duka kabilar difa kuma ta kumshi shugaban galgajiya sarakan galgajiya guda biyar gagga gagga suna cikin majalisar jihar difa kuma ta kumshi difitoci na jihar difa guda shida suna cikin majalisar jihar difa kenan wannan majalisa ita ce na kaiwa wannan takarda na karanta musu suka ce eh wannan abu ya kamata a yi nazari a gani suka ce to muje muka ɗauki ƙudurori tun da muna da daman mu ɗauke su muka kai ƙudurorin da muka ɗauka muka tura gaba a gwamnati muka ce ga abin da muke so mu yi aka ce mu yi sai muka ci gaba da aiki aikin da muka yi sarakan da nake gaya maka wannan da su da kwansaye da nake gaya maka wannan tare da su muka tashi muka shiga jihar difa muka ɗauka daga bakin kumadugu na yamma sai da muka kai gabas sai da muka shiga tafkin chadi suka bi duka suka diba hilaye kuma suka yi magana da mutane lalle ban ce an yi magana da kowa in ce an yi magana da kowa ya ƙarya nake aka yi magana da mutane to kaka kuke ji ga abin da ake so a yi za a zuwa inganta wannan daji namu ya kuke tsammani a haka ne eh haka ne yana da kyau tunda dai yau da dai aikin noma dai ga abin da yake ciki yau ga gonan ma baka da kudin taki sai an baka to tsaya za mu yi kullum haka ai wata rana wannan ba zai yi ba kenan da aka gaya musu abin da za a yi sai suka ce eh lalle wannan aiki yana da inganci to duk sai aka yi mana rafawa aka yi rahoto rahoton nan ni da shi ne aiki sai na ce alkurash to ga rahoto da aka yi mutane suna son irin wannan aiki to yanzu ku je ku yi nazari ku gaya mana yaya za ku yi me da za ku yi meye meye za ku yi ku zo ku gaya mana suka je suka sa masana masanan ma kuma suka zo difa kuma suma muka hada su kuma har yanzu da 'yan majalisa suka yi aiki tare sai suka fuddo cewa suna iyawa su kashe a jihar difa cikin shekara biyar miliyar dubu da 'yan kai suna iya saka kamfani goma sha hudu suna iya noma abubuwa goma zuwa sama kana ji ko wannan aiki da za su za a samu wurare na aiki na matasa misalin kamar dubu goma sha uku za su samu aiki na dindindin a jihar difa a cikinsu za a samu injiniyoyi da teknisiyan kamar da dubu mutum dubu banda haka kuma me za a ba jihar difa muka tsaya muka yi magana da su a dokance idan mutum ya kawo kudin shi zai muku aiki yana iya baku kaso ko kuma ya ce a na samu riba an baku kaza muka ce a kaso muke so kaso cikin kwamfani muna son hannun jari ya kasance da hannun jari mu za mu ɗore su kenan in mun samu hannun jari kenan dole mu ma kenan jiha tana da yanci bisa kamfani kenan za ta shiga cikin kamfanin mutane za su shiga cikin kamfani kenan dole za mu sa ido mu sa abin da ake yi muka ɗauki hannun jari muka tambaye su muka kare. aka tsaida shi a goma sha biyar tun da dama a dokance idan mutum ya kawo kuɗin shi zai yi aiki gare ka kai in baka sa ko kabo ba wato eh, kashi goma sha biyar ne rabonka kashi goma sha biyar shi ne rabonka ba a wuce goma sha biyar to a goma sha biyar kin muka tsaida shi ya ce za a ba su hannun ja'ari mm. ita eh, conseil regional mm. na farko ni wannan ban gane shi ba a ce ma za a ba su hannun ja'ari kuma na yi zancen ya ce kashi goma sha biyar cikin dari hmm. to ka san a cikin kamfani in kana da kashi goma sha biyar kawai cikin cikin dari baka da ma ƙarhin a cikin kamfanin nan na ka a shi don hmm. abin da za ka samu duk kowa da hannu abin da yake da ni kenan kai kana da goma sha biyar cikin dari su suna da tamanin da biyar kenan baka da ƙarhi ka yi jayayya ma da su in kana da cikin kamfani hannun jari kashi goma sha biyar cikin tamanin da biyar mm. baka da kare wannan a ko'ina a duniya haka take don saboda duka kowa karhin eh, da ake bashi a cikin kamfani wajen daukan matakai wajen amincewa mm. ko rashin amincewa da wurin abubuwa da karhin wannan hannunka na jari shi da wato ya danganta da jarin da kasa jarin da kasa mm. to dan an baka goma sha biyar cikin dari eh, ba komi ba ne ka gane wannan zance ma bai kai ba ma a kai a yi shi ne ya yi magana cewa doka ce ta bayyana haka duba duk wannan zance akwai in aka duba ma bisa kan dokoki in ana so gwamnati a cikin kamfani hukuma tana so a a ji abin da ya kamata ta dauka zai yi haka nan kuma hukuma ita take da yuka take da nama ita take da abin wa in ta ga dama tana ta ce duk wanda yake so ya zo mun yi hulda da shi ina iya an bashi hannun ja'ari eh, kashi arba'in ni in dauki kashi sattin in ya ga dama to sai kuma wannan zance na jihar difa san akwai projekin gabadin shi mu mun dauka mun karanta mun yi nazari mun yi lissafi a bisan shi to da muka gani ba mu ga inda aka nuna lalle shi talaka wannan e, ba da hayan nan ya hiye mishi zai ci more shi ba guda ba na biyu ya ce za a doki mutane e, su yi aiki an yi maganan kusan dubu goma wanda za su samu aiki to ai jama'an da suke amfani da waɗannan hilayen yawansu ya limka sau nawa shi wannan dubu goma din wanda su abin in aka aikata shi zai kawo musu cikas don inda a ce kamar wani hili ne wanda sam kwata-kwata ba a amfani da shi ita kanta karama hakuma na jihar difa ta hakuma na jihar difa cewa da eh, conseil regional jihar difa ita kanta ba a gani ba da za su iya su samu wani abu ingantacce a wajen ba da wannan haya ya ce ya yi shawara mm. wannan zai sai dai mm. wannan shi wannan ya yi muhimmanci in ana muhawara a yi magana bisa abin da ya yi muhimmanci duka tun da ba komi ba yake da muhimmanci wannan zance da ya yi na na shawaran da ya yi ya yi zancen ya kwatanta da majalisa na jiha na difa su wane ne su wane ne ya kamata a ce su ne mambobi akwai 'yan kwanse wanda aka zaba a matsayin kwanse akwai diptoci guda shida na jiha wanda su ma suna da eh, hulan 'yan majalisar jiha ya yi zancen sarakan gargajiya to ni zan tabbatar maka da cewa bisa kan kur'ani da cewa da yawa daga cikin mutane wanda ya kamata a ce su su ne 'yan majalisar takarrun nan na wannan furushi ba su gane shi ba 'yan majalisa na dokoki na nijar na jihar difa wanda suke cikin kamata a ce suna cikin majalisar jihar. zan iya zana maka koda guda biyu ne wanda ba su taba ganin wannan takardu ba sai daga hannuna ni na gwada musu na tambaye su in sun san da wannan abin da ake suka ci haram ba sani ba na biyu da abin da ya kamata sani cikin kunsaye akwai wanda a shafin facebook kowane lokaci yana hudu eh, maganar shi da ya karanta takarar da mu muka hudu ya yi ta mamaki ya san da lalle an zo ana wannan zance amma ba sun cikin shi ba yayin da shi ya gai ya ce ba a kwatanta musu dalla-dalla ba ba su takardu suka karanta ba an zo musu ne da zancen wani zai zo ya taimaka zai kawo kudi a taimaka abin kasa noma da kiwo kowa ma aka ga mai aka kwatanta mai da zancen haka ne zai ce a ah, in dai bunkasa noma da kiwo ne eh, eh, jihar mu za ta ci gaba wani zai zo da kudi abin da gwamnati ma bai yi mana ba in wani zai kawo kuɗin shi ya yi madalla a kawo su a bisa haka suka tafi sadakan gargajiyan da yake haɗi akwai da mu ai muna <laughs> muna magana da su mu ne su ma daga cikinsu da yawa ba su taɓa ganin takardun ba kamar yaudara ce aka musu an ba su an zo an ce musu a ah, ga wani abin alheri ne za a yi za a zo a auna gani dajin ku wanda za su zo su yi aiki za a samu bunkasa e, noma da kiwo da sauransu bisa haka aka yi ya yi zancen gwamnati na niger ya ce gwamnati yana da masaniya lalle akwai wani gungu na gwamnati solil partenariat public privé ake cewa wanda shi kaman e, ofishi ne wanda yake rataye a ofishin prime minister wanda in ana irin wannan yarjejeniya tsakanin kamfanoni da kasa don saboda abin kasa wani abu mutane su kawo hannun ja'ari su suke kula da shi lalle waɗannan suna da masaniya bisan shi mu da muka samu takardun ni da kaina sai da na taka na tahi na tambaye su ko kuna da hannu a ciki suka ce eh kuma su a ganin su suka ce suna ganin abin yayi haka aka yi to yanzu a wajen hukuma da aka yi zancen wajen gubernama kasan akwai gubernama akwai kuma duka kanana ofisoshi wanda za su yi aiki mm. shi wajen gubernama ma an kai wannan zance gubernama me yace shi da kanshi shugaban eh, jihar nan mm. na kiraye shi kamin hudo takarda na ce mai ya ne zancen nan naku sai ya ce mu eh to yanzu dai an ce a dan dakata shi gwamnati ya ce musu su dan dakata saboda na farko ba a san ba kat hilayen menene limit kinsu wato iyaka iyaka a sa ba a sa iyakoki ba na biyu ba a yi bincike ba kasan duk in ana irin wannan aiki ana bincike wanda ake cewa etid eh, eh, environmental et social shi ne wanda za a duba a gani in wannan za a yi wannan aiki bai iya kawo gurbace eh, muhalli mm. tunda ko da yake noma da kiwo ne kasan ko shi yana iya kawo gurbata muhalli in kamar ana amfani da wadansu abubuwa wanda suna iya su kawo cikas za a duba kenan za a auna a gani da irin kayayyakin da za su kawo an yako ba zai iya kawo wadansu matsala ba ta hanyar muhalli na biyu ta hanyar zamantakewa na jama'a menene riban da jama'a za su samu menene riban da ba za su samu ba za a yi bincike har a gani in ba zai iya kawo wani tashi hankali wani wani rikici wanda asaran da za a yi ta hanyar shi zai limka sau kaza irin alherin da ake zaton za a samu hmm. kenan sai an yi bincike an duba an ga komi da komi to wannan aikin binciken ba a yi ba saboda nan su kansu hukuma suka ce a dakatar da wannan abu to ni na yi magana da mambobin gwamnati wanda suka ce don saboda a reno da ake na taba ta zancen wanda suke cikin hukuma ko wanda suka ce mana eh lalle wannan abin ana nan wannan amma gwamnati ta ce a sai a dakatar da wannan abu don yarjejeniyar nan fa ba a yi shi ba kai nasiru yarjejeniyar nan har yanzu ba a yi ba kuma ba a yi ba don saboda shi kan shi gwamnati na Nijar yana ganin abin nan fa bai kai a yi yarjejeniya ba fusun shi to mun muna magana maganan da muke yi a waye ma mutane kai insha Allah za mu yi shi za mu tayi duk inda ya kamata a tafi wannan proje za mu yi kokowa a Nijar za mu yi kokowa a ko'ina don saboda ka a samu a yi iri wannan a cikin kasanmu wanda za a yaudari talakawa. Eh, Mala Nasiru, an san akwai yankuna daban-daban a nijar ga yankin tawa ga yankin tilberi ga da magaram da dai sauransu shin me kake gani yasa ƙasar saudiya ta zabi yankin na difa wanda kuma aka san cewa yana fama da tashe-tashen hankula wannan abu ana iya a ce yalla amfanin da sun kan lura da shi cikin yankin shine ya jawo su amma na yi mamaki ma kuma da ba su yi zancen ta kakaza su su hidda kihi ba hari tunda yalla yana ta zuwa gaba tunda in suka fara yadda abin ga yana yiwa su yi zancen kiyin shi kankan shi amma ni abin da nake so mu gane mala abdullahi duka gaba ɗaya in kaddi ba yau yanayin da kasashen mu suke ciki kasashe masu karamin tattalin arziki kamar namu ya kamata a ce magabata sun sa hankulan su bisa ga yanda za a kama matalak ya yi tsaye da kanshi ya noma ma kanshi abin da zai amfani shi ya yi kiwon abin da zai amfani shi har ya taimaka ma ƙasa ko ya sai damuwa wani ba a ɗauke shi ba bisa fannin na aiki a yi mai biya tun da wagga logic ita da an ga cikinta yanzu mutum yana noma ko da eh, eh, buhu goma kaka noma na masara baka da ƙasar ai an ka zaka an ka noma buhu miliyar ma yana yiwa abin da zaka samu cikin shekara bai sai ma buhu goma na masara naka wannan lissafi ne kamata mu kenan ni abin da na tabbatar da shi babu hanyar da za a bi a ce za a girmamar da noma da kiwo cikin ƙasarmu namu ne kamata mu girma su ba na wasu ba tunda yau babu hanyar da za a bi a ce wani gari ya zaka ya yi noma kawai don ya tallafa mu mutanen ku ko kuma don yana tausan ku duniya ce ta zama ta jari hujja ta kowane yana neman kuɗi ta fannin da ya gada mu kuma yan su kan kansu yan arabi saudi kamar yadda musa gai suna neman hanyar da za su bi su riƙe tattalin arzikin su tsaye tunda kalan ya faɗi yanzu in ka diba yau alƙawali nawa an kai da su an ka tada balle ma wanga abu da ake bishi bishin na ƙasa na ciki gwamnati na ciki bata ciki kamar babu haske ga abun kwa abun da an kai mai haske ma ƙarar tsakanin arabi saudita da nijar mine ne kaga kwanan baya an yi ta ɗauka 'yan nijar bayan allah samari da 'yan mata ana kai maka suna aiki ko to yanzu ka shi cikin bala'in da suke can maka ambasar ta nijar wasu abin da aka yi can maka mutane na cikin wahala samari da 'yan mata suna son su komo ma alhali yarjejeniya ta son kai alƙawla na an ka ɗauka tsakanin ƙasa da ƙasa an ka taka balle yanzu wanga wanda aka bi jari hujja yana yiwa ma kana ji wani kamfani na ka neman shi shigo ta wani bangare cikin zancen da yayi ya yi zancen saraki duka biyar ina ji na jihar difa sun yi taro tare da su to amma ba a yi taro taro ba tunda bai gaye shi ba na shin su talakawan ga tunda abin inda shike da hatsari kamar inda hilaye na wanda a zaman banza waɗanda za a ba mutane su zaka su noma in masu jahilci sun ja. to sai kuma isa lawal na ikara eh ka hanka ci eh, gaba ka san kamata mu taya shi murna eh. isa lawal ikara ya samu karuwar da eh, namiji Allah ya raya Allah ya dayyaba Allah albarkace shi Allah ya Allah ya sa ya fi uban hazaka Amin. Saboda anya so muke ya musu ya gaba. Amin, amin. Saboda shi ma gagara ba da wani. Matashi me suke cewa mm, matasa me suke cewa mm. so muke ƴaƴan su ya ga mana amma a kwarewa ba lalacewa za a shi ba. <laughs> To Allah ya sa. To ga labarin dan iya da shi da malam na Ikara din. amma fa yana ƙara jaddada ne akan yadda noma yake da mahimmanci da kuma wannan salo na mallakar gonaki da jan hankalin gwamnati yau wujiga wujiga na iske ɗan na ta faman tsuma na ce ɗan uwa lafiya kuwa na ganka kamar za ka fagen fama ya ce na ikara gani na yanzu duk duniya da noma ake takama shi yasa na ga lokaci ya yi in sungumi garma don na gane dole mu 'yan afirka mu rungumi noma ko ma samu mu magance yunwar da ke ta gayyar al'ummar mu na afirka har ma ka ga ana ta suma kamar dai yadda kake gani mu ma nan a Najeriya tun muka fara nadama saboda yadda muka yi fatali da harkar nomanmu na gado muka koma ga harkar mai saboda tsabar kwalama. Gashi nan yanzu rashin isasshen kayan abincin da muka noma cikin gida ya sa farashin abincin na ta tashi sama saboda yadda muka raja'a akan abincin da ake shigo da shi daga ƙasashen duniya muka yi wasan wasarere da noman cikin gida tun daga na tudu har ma da na fadama. na ce gaskiya ne ɗan iya cewa duk ƙasar da ke son tattake talauci sai ta rungumi noman da zai samun mata tattalin arzikin da ya wuce maganar samun na abinci don shi ke tabbatar da ƙasar ta samu cikakken 'yanci amma fani ina ganin bana mu ta Najeriya ta ɗan yi sakaci saboda yadda gwamnatin ta gaza kawo taki da irin da ke ture wa manoma takaici don kasan manoma bana sun amsa kiran gwamnati na koma gona don nemo na kalaci amma da suka buƙaci a hankaɗo musu taki kawai sai aka dinga bulbula musu dogon turanci har ma na ji wasu jami'an gwamnatin na ta cewa tsohuwar gwamnati ce ta dinga tafka ha'inci shi yasa yanzu aka gaza shigo da takin da manoma ke da matuƙar kulafuci wanda wannan nema yasa wasu manoman suka buge da lalaci dan ya ce to ai shi yasa dole duk ƙasar da ke son tattalin arziki arzikinta ya bunƙasa sai ta tallafa wa da manomanta ga duk abubuwan da suke nema har sai ya isa don kasan noma ne ke samar da kaso mai tsoka ga ayyukan yi ga 'yan ƙasa musamman ma ganin mafi rinjayen mutane mata ne da matasa kaga kenan noman ne kan murkushe zaman kashe wandan da ke sa 'yan ƙasa su na ƙasa yakan kuma fatattaki yunwa daga dukkanin sassa har ma sai ka ji ana ai ƙasar duk da ta rungumi noma ta wuce kanwar lasa saboda yadda mabukata kayan abinci za su yi taɓarkowa daga nesa da kusa su yi ta harkar kasuwanci da mu ta hanyar tuttuɗo da kuɗin da za su sai kayan abincin da suka dinga nema suka rasa da haka ne sai ka ji ana tattalin arziki ya bunƙasan da ya wuce wasa na ce to ɗan iya alasa mu na afirka su gane cewa in dai batun mutane da albarkar ƙasa ne to afirka na da dukkanin ɗimbin mutane da za su iya samar da amfanin gona ga wasu mabukatan da suka zama cima zaune maimakon barin bakin hauren da ba su da kasar noma su bi mu su daddanne kamar dai yadda muka ga yanzu an fara yi wa wasu ƙasashen mu cinne ta hanyar aron gonakinmu da nufin sane saboda ai tun da muna da gonaki da manoma arzikin ƙasar namu ne don haka wajibi manoma da shugabanninmu su gane cewa yanzu zufa kan mage ya waye saboda haka babu wata ƙasa da za ta shigo ƙasar mu kuma ta ce za ta hure mana kunne. ta masu a gaida na eh, ikara ikara muke ta masu pidgin english suka mm. ce i go ask mm, to eh in tambaya ta eh, tambaya kamalan wannan abokin na wani ikara eh shin ba kwanan nan naji an ce an yi haihuwa ba kuma dakata ga sabuwa dakata na dakata wata uwa isa lawal ikara eh. hafsa hafso shine ho mai igiya biyu janar ne mai igiya biyu ba irin ku bane masu idan bespa idan bespa wai yaro ya ga kara na shiru yawa da wasila da hawa'u a kai ya wasila da hawa'u easy sa yawa <laughs> kana da ja a ah, na ah, to shi kenan to ma saurari <laughs> iyakacin shirin namu kenan sai gobe da izinin Allah zama a madadin Usman Ahmad Kabara da June Lailas Gresham wanda ta hada mana sauti da injiniyan mu Mr. Aidin Otku Halima Jumro ke sallama da ku sai gobe da izinin Allah Tattalin kuma ta sa hakin mu ne ba ma daina ba Yar Amurka yau ta tantance. Ta yi bincike ta tsaro zance. Ba ruwanta a yau da malalace. Yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau